ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه والإسلام على نهجه واحتدى بسنته وجاهد بهذا وزاد عن حرماته لا يمشيه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala ya haɗa mu da ci gaba da ya rasu na hadisi a cikin wannan littafin mai albarka عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبض ضمالني الإمام الفرماحيلي الغني al عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله وأن مثل في جامع الشيخ الحسن السلفي muna cikin babu lidai a cikin kitabun fara ana mana bayani akan hukuncin ki mun karanta hadisin farko hadisin sayyidina Abdullah ibn Umar wanda ya bayani akan hudubar idi ana yin ta ne bayan an tsaye da sallah wato sunna a idi sai an gabatar da sallah sannan ake yin huduba sabanin juma'a sai an yi huduba sannan ake yin sallah to idi sallar idi ta saba da sallar juma'a a nan duk rakoyi bi ake ma kowanne zamu mu hadisi na biyu عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو عبدة بن ميار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أولا ما يطبخ في بيتي فذبحت شاتي وتبديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحق إلي من شاتين أفتجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك wannan حديث أرويته ruwaito صحابه daga صلى الله عليه وسلم سيدنا البراء بن عازب ɗaya da cin mutanen madina hadisinsa ya gabata hadisi na tamanin mun ba da tarjamar sa a hadisi na tamanin shi ya gwaiko wannan zaha hadisi ya ce خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الكتب أنا بفصل هذا وقت شنو كان بفصل لا مني بياني حتى ميزة كتير كان أضحى al'adha saboda lokacin yanka ana yin yankan ne da da duha wato lokacin kanti ziyada ce masa al-adha ko a ce al-udhiyya ko a ce az-zahiyya jam'in ta sai ya zama al ko kuma ya zama az sannan ana jam'in ta a matsayin al-duha الضحايا الأضاحي الضحاك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا إيمان أخوكبا رانا سلا بابا فقال أكسل سلا بعد الصلاة باين أن يسلا فقال يتي من صلى صلاتنا يوان لي وانا سلا تابع إن وانا اللوخج وانا سكن سكنا sannan ya yanka irin yanka a lokacin da za mu yanka wato yankan abin nan abin yankawa na layya fakat asaba musuka to hakika ya dace da yankan sa ya samu lada wa man nasaka qabla salati amma wanda ya yanka kafin ai sallah fala musuka lahu to bai dace da yanka lafazin an-nusuk jam'i ne na an-nasika na ɗaukar ma'anoni guda uku ko annusuk na ɗaukar ma'anoni guda uku annusuk na nufin dukkan ibadojin da mutum ke. ana ce musu almanati duka ibadu da Allah ya ce mutum yayi ana ce musu almanati sannan ana ce ma aikin hajji manati ana ce musu ai ana ce ma aikin hajji manati tun daga abin da ya shafi harami har zuwa gama aikin hajji ana ce musu manafi sai ka rubuta kiyaye idafa sai a ce manafikul hajji sannan na uku kalmar al-nusuk na ɗaukar ma'anar yanka kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin muslimin inna salati kul inna salati ce ni da sunan mai sallah wa nusuki da kuma yanke yanke na wa mahyaya da kuma rayuwata wa mamatiya da kuma mutuwa ta lillahi rabbil alamin duka na Allah Allah zai tsara min yadda kuma ni in bi yadda Allah ya tsara wa bidalika umirtu da haka umurce ni aka umurce ni wa ana wal muslimin kuma ni ne farkon musulmai wanda suka mi shawiya sannan can Allah madaukakin sarki a cikin suratul hajji yana cewa wal kulli ummatin ja'alna man li kulli ummatin ja'alna man takan hum natiku man takan nan ana nufin manatik na yanka shi kun fahimta ko shine manzon da sallama a cikin hudubarsa yace man salla salatana wanda yayi sallan nan ta musalla babba sallar idi wa nataka nuskana sannan ya yanka irin yankan mu da jinsin yankan ya yanka abin da ake yankawa wanda shari'a ta yi da shi daga cikin bahimatul an'am daga cikin bahimatul an'am wato dabbobi jinsi hudu zuwa guda takwas rago da tinkiya akuya da akuya da bunsuru sannan sa da saniya sannan aguwa da rakuli waɗannan su ne jinsin da ake su ne bahimatul an'am sannan sai ce to fakat asaba nusuka to hakika ya dace da irin yankan da ake san wato yanka ana yi ne bayan an yi sallah yanka ana yin sa ne bayan an yi sallah al-imamu malik alayhi rahmatullah yace ba a yin yanka sai bayan an yi sallah kuma sai liman ya yanka ko kuma ya bada da ni al-imamu malik al-imamu abu hanifa alayhi rahmatullah ya ce ba a yin yanka sai bayan an yi sallah ko da liman bai yanka ba mutum zai ke yanka a wajen al'imawa ko halifa da ranar Allah ta'ala ba sharaɗi bane ne kai layya ka yanka layyarka idan liman bai yanka ba ko liman bai ba da izini ba amma al'imawa malik ne sa sharaɗa guda biyu sharaɗin farko kai yanka bayan sallah sannan bayan liman ya yanka ko kuma Allah bai ba shi abin yankawa ba ya ba da izini ya ce to a je a yi yanka kowa ya je ya sa to da manzon Allah sama yayin wannan huduba fa qama Abu Burda ibn Niyar sai Abu da dan Niyar shi kawun Bara'in na Azib shi kawu ne na sayyidina al albara'u ne mana wannan hadisi kawun sa ne wato dan uwan mahaifiyarsa sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni la taqtu shati qabla as-salah ya ma yakin Allah ni na yanka ta, wadda na tanaje ta in yi lage da ita na yanka ta kafin a zo masallaci ki ga malam masallaci ki wa araftu anna al yau mu akl wa shurb ni na san wannan rana rana ce ta ci da sha rana ce ta ci da sha domin hadisi ya tabbata manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yace mu arafati wa yau mu adha وأيام التشريق أيام أقل وشرب وذكر الله تعالى غانا أعطى ترى جوازا بالحجة جرانا السلة قوم جوازا بالحجة لأيام التشريق شاء شاء شاء أكو النبي صلى الله عليه وسلم يحقى فيه أيام أقل وشرب وعلى كين نسي بشاء وذكر الله تعالى وثم أنبتا ألا مدى تشريق duk da malamai sun tattauna akan shigar da arafat a cikin wannan ranar sai malamai suka ce aikin hujjaji annabi yake nufi ga masu aikin hajji domin su ba a shar'anta ke azumin arafat ba amma wanda bai yi aikin hajji ba to shine aka shar'anta masa yayi ne yayi azumi a ranar arafa manzo Allah kuma ya faɗi falalar wannan azumi da darajarsa da ladar da mutum zai samu idan yi wannan azumin idan bai je aikin hajji ba amma a hajjin masu aikin hajji ranar arafat ranar ci ne da sha malamai suka ce hikimar da ta sa aka ce su al'adai, ba za su yi azumi ranar arafat ba saboda ne, saboda su samu karfi ya taƙawwa ala ibada domin su zama sun karfafa suna da karfi su yi ibadar da ake son a yi a filin arafa domin tsayuwa ake son a yi ta ne daka tsayuwa ake son a yi ta ne daka ana roƙon Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar arafat a hijjatul wada'in sa ake salaban fada da ya rike yin addu'a hacce da mayafin da ya rika faduwa yana zamewa ana zuwa ana sa yana addu'a ga Allah madaukakin sarki Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza sai kuma ranar sallah an goma ga wani ita ma rana ce ta cin abinci kuma rana ce ta abbatan Allah ta'ala to shine Abu Burda radiyallahu ta'ala anhu bayan annabi ya kutuba sai ya aikin Allah to ni dai ka ce idan an mutum ya ce ce idan mutum ya yanka bayan an gaba sallah a yanka a yi shi bayan an yi sallah domin ya ba Allah gari ni na aikata yankan nan na wani yi shi ne kafin a zo sallah ya za a yi saboda ni na ɗauki wannan rana rana ce da ta ci da sha kuma ni ne babba a gidanmu ni ne mai gida to da sai na so a ce wa ahbabtu an takuna shafi awwala ma yuzbahu fi sai na so a ce tinkiya ka ita ce fafan abin da za a yanka a gidana a ci to da kawai sai aka yanka na yanka ya ta kafin a tafi masallaci fa zabahtu shati sai na yanka ya ta wata dai kuma na ci abinci na na safe qabla an ati salata kafin zo masallaci fa qala sai ce shatu ka shatu lahiya kinkiyar ka dai kinkiya ce ta nama kamar misali a ce kawai ka fice da shi kawai ka fice da shi ka ga kilishi ya ba wani lada a shi mutum ko ya da kilishi ko ka je ka ci balangu ko ka ci soyayyen nama haka nan idda al-imam al ya kawo wata da tsifa ta duka Ya ce idafa kala biyu idafa lafiya da idafa ma'nawiyya sannan ana takdirin fi ne ko a kaddara min ko a kaddara li yace dukkan sa anan bai ga wata fuska ta a kaddara su ba shatuka shatun bi lahani shatuka shatun fi lahani shatuka shatun bil lahani kinkiyar ka kinkiya ce daga nama daga ina ake samun nama daga kinkiya to idan ka ce kinkiya daga nama shi ne sai ce shi abin da ya fahimta kamar annabi sun yana ce yana so ya ce maka shatuka shakun shatuka shakun da gairi ubhiyya to shi ne sai wasu mai ce masa shatuka shatu lahmi tinkiyar ka dai kawai kamar naman da kai irin naman da ake yankawa a abu na kaukawa, ko kuma irin naman da ba gundawa wato mahauta suke yankawa a kasuwa su da kaga ba suna yi bane su samu lada ba suna yi bane dan su ibada ga Allah su samu lada suna yi zan su samu la'ada ko to kai ma dai kawai kayan ka kingiyar ka ne ka ci amma dai baka yi lalle da ake san a yi domin baka yi a lokacin da ake bukata قال يا رسول الله في يا معيكم الله فإن Muna da wata دوات إرتنكية hiya ahabbu ilayya min shataini a wurina saboda manta da isarta duk da bata cika shekara ɗaya ba bata cika shekara ɗaya ba ita ake ce mata al'ana tinkiya ko rago waɗanda ba su kai shekara ɗaya ba to su ne ake ce musu al'ana ƙwara ɗaya ake ce al'ana ya ce to ya ma'aikin Allah ina da tinkiya yar tinkiyar da bata kai shekara ɗaya ba amma a yadda ta cika ta basi da abincin da ta ci da irin kyakkyawan kiwo da ta samu a waje na ta fi mutum siyasi da ke da wa zai sai an ba da kudin fiye da siyasi a fatu da zai wa'anni ya ma'aikin Allah in yanka ta tayi qala sai an ce na amfani. Eh, amma da bi a an ahadin ba bayan ka kai kai aka ba wannan hukunci kai kai aka ce da wannan hukunci bayan ka wani bai halatta ya haka kai kaje aka ba wannan dama an kulle kofa da yana to da duk wanda zai yi yanka sai ya yanka musinna ya yanka musinna wannan hadisin cike yake da fitu masu yawa akwai nau'ukan fitu a ciki na farko mashru'iyyatul khutbati ba'da salati yawm adha hadisin yana karantar da mu ashe hudu ba an shar'anta ta ne a yi bayan an gaba sallah sai an yi sallah sannan ake yin ba a yi ba a yin hudu ba kafin sallah mun faɗa cewa farkon wanda ya fara yin wannan shine Marwan ibn al rahimahullahu ta'ala yazo zai yi yazo zai yi ba kafin yi kafin ai sallah sayyidina Abu Sayyid al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ya jawo shi yace wallahi qad baddaltu kun canza kun zo da bid'a kan manzon da kuma ba ta yadda su ga an yi bid'a ko da za a duce su ko a cutar da su idan suka ga za a yi bid'a sai su yi inkarin ta sai sun ce ba daidai bane sai ta wuce ne kudu malami ne yana da cikin al-muslimin da cikin riwaya yana cin cikin fuqaha sahaba sahabbai masu fiqh Allah ya tsawaita rayuwarsa ya ga sarakunan Banu Umayya da yawa daga shi akwai magana da Marwanu ya zo ce yi sallah amma sai fara bi aka zo masa da mimbar an faɗa mana satin da wuce ba a zuwa da mimbar filin yi al-imam bukhari ma ya ce babu al-qurud ila musalla al-eid bila Ba babu abin da ya tabbata a sunna ba a zuwa da mimbar filin yi liman idan zai kudu ba zai kudu ba ne a kada ba zai hau mimbar to marwan ibn al-hakam sai ya zo da aka zo masa da mimbar kuma shine hadisi ya hau mari sai zai fara ba. sai sai na sai ne kudur ya jawo shi ya ce wallahi kad baddal su kun canza kun kawo da ya ce alga malam mutane ba za su saurare ba ba shi yasa ana gama ba za su sai shi yasa muka gama mu canza shi shi yasa za ka canza sunnan manzo Allah sallallahu alaihi za ka ne wanda ya tashi tafiya tafi mana kai dai ka kiyaye sunna na farko shi نبي أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت an shar'anta duk hudubar da za a yi ta dace da halin da ake ci daga cikin shurutul khutba ana son hudubar da za a rika ma mutane ta dace da halin da ake ci yasa ba daidai bane limamai sai su je su hako wata huduba ba huduba kasar ba ma an yi huduba a Saudi Arabia ko an yi a Masar ko an a Qatar kila ma ta yi shekaru dubu ɗaya ko shekara ɗari takwas sai ka fako ka zo ka ce za ka yi wa mutane الشيخ سلمان العودة حفظه الله أشيل الكافر وأن أنقر من الكافر حتى لا تجرق السفينة هنا بعد الأبار يدع لإمامي يسكتي جمال الخطبة يتي يا تفضوا عن المسلات أخذت الله رباطة سيترد هنا الإمام يدع كرة الخطبة خطبة أني تبيد شيكرة وجن تيري كفر أتكي inda ya kwafo hadda addu'a ake ma wani sarki Allah ya kara ma mulkin shi daraja Allah ya kara ma kazan shi daraja da sunan shi a ciki shi wannan limamin kawai ya kafa da sunan wannan sarki ya je kara wajen ɗari takwas da mutuwa wai Allah ya karfafa mulkin shi a kabari shi bai ma san abin da ya kwafo ba wa ana son kutuba ta kasance ta dace da lokacin da ake ciki wal hal ta dace kuma da yanayin da ake ciki فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها أفتع تخدب الجزاء to a kula da lokaci da yanayin da ya dace da wannan yanayin da da kuma abu da ya dace da lokaci kun ga annan manzo sallama ranar idi babba ko shi manzo sallama yayi kuduba akan ne yayi kuduba akan layya yayi kuduba akan ita kanta sallar idin sannan ya faɗi yadda ya kamata a yanka yaushe ake yin yanka to haka ake so ana son duk kudubar da za a yi ku zama munasibatan lil hal wa munasibatan lil waqt da dace da yanayi kuma da halin da yake na biyu ta'kidu sannan an karfafa mana cewa shugaba limani shine yake ma mutane kutuba a munasabobi na alkhairi lokutan alkhairi kamar sallar idi sallar juma'a to liman yayi kutuba sannan na hudu annan sabha ba da salah ana yin yanka ne bayan an gama sallah ba kafin ai sallah na biyar anna sabha ma qabla salati la yu'addu min al yankan da mutum yayin shi kafin ai sallah ba a kirga shi a matsayin mutum yayi ibada ba dai yayi ba ya dai yankan da yankan saukawa insani na a samu za a yi kini a yi da shi نشدا من خالف سنة المسلمين فعمله مردود حديث النبي أننا منع ثم ثم ديسابة سنة المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث سنة حيث سنة لا تشير وإن كان حسن النجد هو دا نية ميشوش هو دا ينا لنية ميشو يسا أي شرط لا يقول لكم سخفا حيث شرط مفكو شيني الإخلاص لله سنة نجو المتابعة لرسول الله dole ya zama aikin da mutum zai yi yayi dan Allah ya cika sharadi na farko ke ya samu cikakken jirfiki na dama sannan al-mutaba'a li rasulillah sannan mutum yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yadda manzon Allah sama ya karanta a wajen yin yadda manzon Allah sama ya karanta din nan sai ka kiyaye abubuwa guda shida sai ka kiyaye alkin sai ka kiyaye yanzu misali alayya nan jinsin abin da za a yanka shi ne mai bahimatul al'a rago da tinki ko akuya da goshi ko kuma sa da saniya ko kuma raƙumi da taguwa su ne jinsin abin da ake yanka duk kudinka ba za ka yanka jimina ba duk kudinka ba za ka yanka dawi ba ka ce ke lalya sai dai in shi ma naman gida ne ko ina a ci a gida amma ba za ka ce kai yi da su ba sai an kiyaye sannan me ya sababin da zai sa kai layyan nan shine a shiga goma ga wata na ne na abdul hijja wato ranar yini ta zo shine sababin da zai sa kai wannan amma ba haka bayan kana yake yake sannan dole mutum ya kula da azzamaniya lokaci an hajjaja lokacin da za a yi wannan layyan sannan almakaniya idan ibada tana da wurin da aka ce a yi ta to mutum ya iya wannan sannan alkaifiyya yanayin yadda za a yi ibada sannan sai alkamiyya adadin abin da aka ce an yi ibada dole ibada mutum ya kula da waɗannan abubuwa guda shida idan yana son ya wafaka da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta dole ne wannan to da wanda ya saba sunna ta musulunci abinda addinin musulunci ya tabbatar ya san zuciyarsa to koda yana da niyya ne to aikin sa ba aiki ne Allah ba zai aiki shi sa imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah yace madaru islami ala talatati ahadith fata kwata musulunci yana zagayawa akan hadisai guda uku aka ce waɗanda hadisai ne yace innamal a'malu bin niyyat na farko ce hage na koma zuwa ga ikhlas sannan da biyu shine man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sannan hadisi na uku yace da'ama yuribuka ila ma la yuribuka yace mazhabul islami ala talatati ahadith su ne wannan hadisan guda idan mutum ya kyautata aiki da su suna shiga kowane babi daga cikin babukan hadisi almajirin sa imamu abu Da'ud alaihi rahmatullah ya kara wasu yace mazhabul islami ala arba'ati ahadith ya kara hadisi haka malamai suke ta bayani wannan sannan na bakai jawazul udhiyya min ash-shaf ya halatta kenan ayi layya da tinkiya kai ba kin ya ba su ba yanzu wani sai yake nan mutum ya dan samu gunturin su zai lai shi mutane ko ta sanin da shi hauwa a ga ya yayi wani abun kunya ko bai yi abun daidai ba ibada yayi ma Allah ba sannan kada mutum ya layya da rago daidai gudan abin da Allah ya bashi a cewa ka huzu to shi kuma wanda ya zurin fa ba lada ba nama na tabbas anna ayyamal Idi ayyamu aklin wa shurbi hadisi ya tabbatar mana da cewa kwanakin idi lalle kwanaki ne na ci da sha ana son a rana a ci daɗi ana son a sha daɗi a waɗannan kwanakin wannan kuma a cikin hadisin zamu bai kamar zamu bai cewa kamar ba a yi azumi ranar sallah ba abu burda ya ce wata zaddai ku kabla an ya ila salati sai malamai suka ce wannan na nuna ashe kamun bakin da ake yi kafin a tafi idi ran babban sallah wanda sunnar ta ka a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi manzo Allah sama ya kasance a karamar sallah baya fita sai ya ci dabino guda bakwai wato sai ya ci abinci ke sannan a babban sallah sai ya dawo sannan yake ba ma a nan sai abu ta sai ya ce shi ya ci kafin ya tafi masallaci a sai manzo sama bai ce masa komai ba to sai malamai suka ce wannan na nuna istihbabi istihbabi sannan a ƙarƙashin wannan kuma sai aka fahimci wata hikima ta da'awa idan a daidai lokaci ɗaya mutum ya aikata laifuka guda biyu to kada ka ce a lokacin za ka magance masa duka matsalolin nan yanzu abu burda al-aslami abu burda radiyallahu ta'ala anhu ya aikata abubuwa waɗanda suka saba ma sunna guda biyu misali ko na farko ya yanka abin yankan ta kafin a je masallaci sannan nabi biyu ya ci abinci kafin a tafi masallaci kuma a babban kalla. to manzon Allah sama sai ya kale shi bai masa magana akan wannan kin wannan cin abincin da yi ba sai ba shi hukuncin babban sabanin da ya zo da shi babban saɓa wanda ya aikata ita ce ne yanka kafin a tafi gidi wanda ya dawo masa aka ce yankansa bai yi ba ya ce ya ma'aikin Allah to ina da wani ɗan wata ƴan tinkiyar da bata cika matsayin a yi da ita ba amma kurkuma ce tana da mai shin ya ma'aikin Allah in yi da ita aka ce to kai kadai an halasta maka daga kanka bai halatta kuma wani ba to shine sai malamai suka ce daga cikin ka'idojin da'awa akwai ne albadu bil ahammi thumma al ahammi ko albadu bil ahammi thumma al muhimmi a fara umartar mutane da abin da yake na wajibi su tsayi da wajibi in sun tsayi da wajibi to daga nan sai kuma a umarce su da sunna ko mustahabbi ba ka zuwa ka fara wa mutane da awa ka ce su fara yin sunna amma kuma wajibin su bai tabbata mutum dai sallar farilla zai zuwa masallaci misali da asuba sai ka ce wannan karka ya kiyamun laili mana karka yin kiyamun laili ka ga ba abin da ya kamata ka masa wa'azi a kai da sai da farilla ta ne ta sallar asuba shine abin da ya fi zama wajibi sannan sai a umarce shi da sauran abubuwan da suke da lafiya to wannan hadisi ce hadisi na uku an jundar ibn abdullah al-badali رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله وأن حديث أن ساموش لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله البدر سنن سجند بن عبد الله بن سفيان البدر ya shi yana da yana da riwaya da malamai suke ce mata al-mudabbaj riwayatul mudabbaj shine mutum yayi riwaya daga sa'an to da ya rika yin riwaya daga sayyidina Udaymah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu sannan yana da almajirai masu yawa daga cikin tabi'ai ya zauna a Basra sannan ya zauna a Kufa ya rasu shekara ta 64 bayan hijiran manzon Allah sallallahu al-Imam ya fitar masa da hadisi al-Imam ya fitar masa da hadisi al-Imam Tirmidhi al-Imam Abu Dawud al-Imam sun fitar masa da hadisi wato suna da hadisan da suka rubuto daga gare shi ko wanda suke kaiwa zuwa gare shi ya rubuto mana wannan hadisi yace qala yace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar idi ranar sallah النحر يوم النحر يوم الأضحى عن قراءة يوم يوم النحر سبب ينكن دعجي فصل لربك وانحر فصل لربك كي سلى قدام أبنجزك وانحر سلن خيرك أبن ينكنك صدق تياك شوى النحر النحر تياك شوى يوم النحر وقران ينكا ta kasance ranar yanka ga waɗanda suke zaune a su ba su je aikin hajji ba suna yin ne suna yin suna yanka al'ada'i sannan su kuma waɗanda suke aikin haji suna yanka alhadaya suna yanka hadaya ana musharaka tsakanin alhazai da waɗanda ba alhazai ba a yanka alhazai suna can suna aikin hajji ran goma ga wata za su yanka domin ranar ranar aiki biyar ce shi yasa wasu malamai suka ce ita ce yawmul hajji al-akbar yawmul hajji al-akbar ran goma ga wata wasu kuma malaman tafsirin suka ce yawmul hajj al-akbar ana nufin yawmu arafat domin annabi sallallahu ya ce al-hajj arafa wa ala ayyati halin malaman da suka ce yawmul hajj al-akbar ana nufin ranar goma ga wata suna da hujja mai karfi domin a ranar ayyuka biyar ake za a yi jifa sannan za a yi yanka za a yi aji sannan za a yi tawaful ifada sannan za a yi sa'ayi bai da safa wal marwa ayyuka guda biyar ake yi a wannan rana rana ke ta jigata wanda ya taba zuwa aikin hajji musamman mutumin da yake da zai ka ajiri ba zai jinkirta tsawafinsa da sa'ayi ba har sai ya koma maka gabaki daya to ana shan wahala a ranar yin jifa mutum ya wuce ya tafi makka ya ce ya tsawafi masallaci ya tafi ya tumbace babu masa tashin ke ya yi tabbari sannan kuma bayan haka mutum ya sa a yi tsakanin kafa da marwa sannan ya sake dawowa mina domin ya haske ya yanka ranar ce mai wahala to yau ban ta harshe to annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla wannan hadisin ma yana nuna gabatar da sallah akan huduba summa khataba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya huduba wa qala sai ce man zabaha qabla an yusalli duk wanda ya yanka kafin ya sallah falyadba ukura makanaha to ya yanka wani abin yankan a makafin wanda wato wanda ya yanka da yi ba wannan hadisin ya goyi bayan hadisin sayyiduna na bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wa mallam lam yadbah wanda bai riga yayi yayi yankan sa ba bai yi gaggawa ba to falyadbah bismillah to yanka da sunan Allah bismillah wallahu akbar allahumma taqabbal sai yanka wannan hadisin shi ma ya goyi bayan wancan babban fikihun da ke cikin sa shine dai irin wancan fikihun da ke ciki iyaka ya kara mana ne ya kara mana yin bismillah ambaton sunan Allah a lokacin da mutum zai yi yanka sharadi ne ka'ida ce a cikin musulunci in za a yi kowane yanka a ambaci sunan Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allah alayhi wa innahu la fisq وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ayoyi suna bayani akan cewa idan za a yanka ambaci sunan Allah bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal min alayya da manzal sama yanka raguna guda biyu manzal sama a ragon farko yace Allahumma taqabbal li Muhammadin wa ali Muhammad a rago na biyu yace bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal li ummati Muhammad annabi sallallahu alaihi yana jin tausayin al'umma eh, to da wanda bai yi dai ya bai samu damar yi dai ba an shafa shi sallallahu sama ya masa shi sa ba a ce ka je ka ci bashi ba ka ce sai kai da wani kila hayin zai biya kudin rabon da ya ci bashi sai mu ba da rabon da ya ci ma hayin zai rabon wasu bashi to kaga ya ce na bin wasu bashi me yake nuna kenan akwai wanda ba su biya bashi ba har yanzu shari'a musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mutum Abin da ba yi da ikon iko ne abinda kake da iko shi Allah zai sa. kai malamai suna cewa al-qudratu manaqu at-tafsir wa laysa wajibun bi naqdari wala muharramun ma'asira shari'ar musulunci ta ba da ka'ida la wajiba ma al-adl ka iya abu ba ka gaza sannan ka ce dole sai kai Ka matsa maka ka ba shi ka matsa maka amma wanda yake da dama shi kuma yake shi kuma manzon da zai ce kada ma ya zo idi ya zaman shi a gida duk ba a so tunda da yana da damar yin layyar yaki, to ya zama shi a gida kai ya zo masallaci man kana lahu sa'atu falan yudhi wala yaqra bashara to wannan hadisi ce hadisi na gaba an jabir radiyallahu ta'ala anhu qala shahidtu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-eid fa bada'a bis salati qabla al-khutbah bila ثم قام متوجئا على بلاده فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإن أكثر حرج جهنم فقامت امرأة من ثقة النساء قطعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأن تكسرن تكثرن الشكاكة وتكثرن العشيرة قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلاد من أطرافهن وخواتيمهن وأن حديث عن صامت لسيدنا جابر سيدنا جابر ما رفقه مني أو جمعه إلى كما في يوم رواية sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin bakon farko ibn a masu yawan hadisi a cikin sahabbai sayyidina abdullah sayyidina jabir na abdullah babansa sunansa Abdullah ibn Haram ko Abdullah ibn Amr ibn Haram Abdullah ibn Amr ibn Haram yana ɗaya daga cikin shuhada wa uku waɗanda aka kashe su a hudu halalarsa da karamarsa ta tabbata bayan shekara arba'in aka haƙo gawarsa saboda wani dalili za a yi aiki a watan a makabarta aka haƙo kabarinsa ɗansa jajiru radiyallahu ta'ala anhu ya ce yana nan yadda yake ba abin da ya canza shi ya lokacin da zai rasu cikin abin da ya kashe shi a wannan yakin an kai mishi wata tsara aka tsare shi a nan sai haka da hannunsa haka ya mutu ya ce shi shekaru arba'in din nan sai muka je muka cire hannun sai ga wajen kamar a lokacin aka aka tsare shi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله واتقوا سبيل الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه قاعده كي شو حجاب جابر رضي الله تعالى عنه ما ذي وابو بكر الحديثي يلا دوتا وات وات كيسا مسؤول يا خو اي قوا يا كيلو دي تاكي انا مكاشي يا ابو زورا. خو قوا كيلو دي كيسا يا ابو بدر من قال لك سنه يجي لا ذكر الغلاء بك وغلاء بها haba abdullahi kana matashi dan saurayi ka je ka auro ba zawara da ba. in za ba ka auro duwa ba kuma ka wata ke wata da ke kai ma kai wata da ita amma aikin Allah na kar san an kashe shi a wuri ya ban min ɗan uwa mata guda tara na je na auro kuma budurwa sun zama goma ke na sai ta dan ba a gida sai su wancan da ciki wata rana ma wata kila ta ci ta girma ta mare ta kaga da damuwa sai ya ci ma yana da fik sayyidina abdullahi ya je auro ba zawa wacce tana da kwarewa da koyayya rayuwa za ka kula masa da gidansa to zan sama yi masa addu'a yace Allah ya masa albarka a cikin wannan aure qala yace shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-eid na kasance tare da ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi sallam ranar eid fa bada as-salati sai annabi ya fara da ya fara da sallah qabla al-khutbati kafin ya hudu ba sallah ya fara yin sannan sai ya hudu ba shi ma na hadisi ya karɓi waɗancan hadisan guda bila adanin annabi bai yi kiran sallah ba bai ce a kira sallah ba wala iqamatu sannan ba a yi iqama ba a kiran sallah ba a iqama a ranki da an zo abin da ake fara yi man na zuwa sai ce a ta sahu an daidaita sahu ya kabbar bari guda bakwai kai ma kai guda bakwai idan ka daga hannu a a raka a kabbara farko to shi kenan ba shi ka ta dagawa ba shi ka ta dagawa in ka daga farko shi kenan ya kita a sunna kenan ba sai ka daga annabi ba sai ka daga annabi uku ba sai ka daga annabi hudu ba duk da akwai azari da ake zantanta shi zuwa ga sayyidina Abdullah ibn Umar cewa ya kasance na aikata haka amma kuma da bai sirrauna da wannan asarin kuma ko da ya tabbata abin da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi baya daga waɗannan hannuwan naka a sauran kabbar bari in ya daga a takbiratul ihrami wato kabbara farko shi ke ba dagawa a to ba a kiran sallah ba a iqama ثم قام متوكئا al'ada بلال daga nan sai manzo Allah sama ya tashi sai ya jingina da bilal ya dora hannun haka akan bilal zai yi kutuba fa amara bi taqwallah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ai taqwa shi yasa malamai suka ce ana so duk lokaci a hudu ba a rika mutane a rika mutane su a rika tunatar da su takwa domin ita ce wasiyatul lahi wasiyatul lahi kenan wasiyar da Allah ya yi nan gare mu da kuma annabawa da waɗanda suke kafin su wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah ya ayyuhan nabiyyu taqillah Allah ya ce ma annabi duk ran Allah Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم duk wanda yana nuna mana yana nuna mahimmancin takwa shi yasa شيء wasiyar da zaka ma dan uwanka shine sai ka kalle shi da ciyawa na kaji tsoron Allah duk wanda aka ce masa ake da tsoron Allah an masa wasiya babba yasa ne suka ce da za ka je kotu ka kalli alƙali ka ce ya ayyu alqadi taqillah ya kai wannan alƙalin ka ji tsoron Allah to ka masa rashin kunya ayan ce wa alƙali ya hudu ma ko wanda ya ma alƙali rashin kunya a matsalin in ka ce ittaqillah ya ayyuha alqadi fa kai jihadi mun gane ko amma muka lura da alƙalin. mun kai na wanda ya ce shekara ya ce dan Allah mun kai dai a duba wannan al'amari na ya ce shekara hudu sai bai ba shi shekara ta ce a tafi da shi to annabi salma ya kutuba abu na farko da ya fara yi ya tunatar da mutane su ji tsoron Allah وحتى على طاعته سنة يقضي جد متان يمس كيل يمس الزور عقل سنة ألا جيئة ووعظ الناس سنة يمتان وعد وذكرهم سنة يتناسدس يتناسدس ويتناس ثم مضى sannan في manzali da sama ya wuce da ثم wuce ta kuma hatta hatta annisa ayi gojen wa'azahunna su suma ya musu wa'azi wa zakkarahunna sannan ya tunatar da su wa qala yace ya ma'sharan nisa ya kuta ban mata wa'azi da ya tafaddaqna qur'a sadaka A inna kunna aktsaru da jahannam domin ku suka fi yawa a cikin makamashin wuta mata su suka fi yawa a wuta kuma su suka fi yawa a aljanna kuma su suka wa aljanna ba su suka wa aljanna mata su suka wa aljanna akwai hadisi da suke ingantattu sai ka dace za a ba mutum mata dubu saba'in kuma hadisi ne sani ne kada ka ga an yi mubalaga da yawa wani ne za an yi mubalaga an faɗa adadin da yawa sai da ta hadisan suna da wani gudubi a tare da su hadisi ne yin da kaga wannan mata na da yawa a cikin aljanna kenan sannan kuma su suka fi yawa a wuta amma sai aka faɗi dalilin kasancewar su yawan su a wuta a cikin sama sai bayani sannan akwai dalilin da yasa suka fi yawa a aljanna suna cikin ni'imar duniya ko saboda ka suna cikin ni'imar aljanna yujina lillahi hubbu shahawat min an-nisa a ga fatin mata والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحق to daga cikin aljanna akwai mata ko a wuta ma su suka fi yawa a wuta mata su suka fi yawa a wuta fa inna kunna aktsaru haqqi jahannam ku kuka fi zama ku kuka fi yawa a cikin makamashin wuta ai wuta ita makamashin ta ne annas wal tijara ko ya ayyuha alladhina amanu taqu ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal tijara makamashin wuta ta jahannama ba ice ba ne ba leda ba ne ba ƙyallon gwazo ba ne a'a hudu hannasu wani tijara mutane da ruwa su za a ɗigo Allah ba da haka ba za ta cika ba za ta cika ba sai Allah maɗaukacin sarki ya tambaye shi halin halimta la'ati kin kokin cika halimin mazidin yanzu har yanzu ba su kare ba da saura a kara mu hal min mazidin akwai kari a kawo fassara biyu hal min mazidin har yanzu akwai saura ba su kare ba abubuwan da za su shiga ciki na hal min mazidin akwai kari a kawo mu ina da bukata can tana mamaki ko har yanzu ba su kare ba kuma aljanna ba za ta ci aljanna ma za ta ci أقامت امرأة من صفة النساء في وتما تاتنيه من صفة النساء ما مسكيتيا أسكن ماتا شين ما لم حيث تكتشي مكانا ومكانا مكانا ومكانا a matsayinta ita matsakaiciya ce sannan wajen da ta zauna cikin tsakiyar mata ta zauna shi ne sifa min sifatin nida makanan wa makanata a wuri a tsakiyar take a matsayinta sannan tsaka ta ce a cikin mata sab'a'ul ne. sab'a'ul khaddain matan nan da ta miƙe kuma tun ta sab'a sab'a'ul khaddain akwai falliya ta yi falliya a gefe nan akwai shu'u a tare da ita wa sawa ta shashar akwai baki a nan gefen ta wato kun da kuke ta akwai alamar falliya ta yi falliya ko kuma ita Allah ya halice ta tawakkalta wadaki sun malamai su fassara ta ta'ayu da haka ko dai ita ba za ka ce mata fara ba ba za ka ce mata baka ba ta'ayu hasse a wata fassara kuma wasu malamai su ce a a ce kwalliya ta sa baki da wasu kaloli a kumatinta faqalat ce ta ce lima ya rasulullah ya ma'aikin Allah dan ne muka tsewa a wuta qala li annakum tunna shikata manzo su ke domin kun cika yawan kuka kun cika yawan kai kara da kuka mata su su su su duk wanda manzo sallama ya ya faɗi da yadda ka musu to wata rayuwa sai su ce ba ka musu ba haka da ke albarka Allah ya halice shi yadda ka wata ke wanda ce ba ka musu shi ne ake ba da kisa ji wata ko babu kar ya ce wannan kisa ku ji ta wai kuwa da shi ya fi kowa tsawo a zamanin annabi nuhu yake ce bata karya za mu faɗe ta ne don mu karya ta wai shi ya fi kowa tsawo sa shi wani shi gaba shi ne da aka gama ruwan tufana har aka gama ruwan tufana ruwan tufana bai wuce idan tsawon shi to ka shi bai shiga cikin wannan kwale-kwalen na annabi nuhu ba sai ya ɗauki matarsa ya rungume ta ana annabi nuhu ya ce ka shiga ka zo ka shiga cikin teku wai sai ce ka shiga cikin kwale-kwale sai ce a an shi an shi har a gama goma ba inda zai je masa saboda ka a a gama goma bai wuce idan sawunsa ba saboda karya ya ɗauki matarsa ya rungume ta ana saboda tsabagen tsawonsa kifayen da suke a cikin tekun sai kawai sai ya ɗauko kifi saboda tsawon sai ya gasa da rana sai ya sa kifi ko sai ya gasa bayan an gama ruwan tufa da ya sauke shi ke na ranar suna magana su ce mai ka taɓa mini wai shi yasa mata suka zama ba su da godiya wannan kisa ce da karya ta kare ta alƙur'ani duk wanda bai shiga cikin falafalan annabi nuhu ba alaihi salam to halakacce ne shi ko hatta ɗansa da ya ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' yace la asu wal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al maut ne ka ga makon wa shadin da nuzur dan annabi nuhu alaihi salam ya hana saboda da shi cikin wannan kwalakwalan mabi imani to mata ne ya anna kunna tusirna shigaga kun suka yawan kuka in an muku abu an sha muku alkhairi wata ranar an muku ba daidai ba shi kenan sai ku manta da alkhairin da aka muku gabaki daya وتقفرن العشيرة sannan kuna bijire ma al'ashir dangin ku al'ashir nan ana nufin dangin su maza domin wannan sama ya ce da man nisa'u shaqa'iqul nisa ai mata su dangin maza ne uwar su dai su da maza to shine ta aka ce musu al'ashir قالت يتي فجعلنا يتصدقن من حليهن جعل النبي وانا وعد صلى الله عليه وسلم فيما تكشر كاين عدوش ulil kayan ajansu an kunne sarka mundaye awagwaro suka rika cirewa yulqina fi sawd bilal suna jefawa a rigar bilal bilal ya cire mayafinsa sai sun fita sai suka rika zuwa suna jefawa dan kunna ba min akrabihim da yan kunnayen su na zinariya suka rika cirewa suna ba da sadaka وخواتيمهن سنن ذكر أو ما من الشرب الحية وهو في الحصان غير مبين فاتاكي سنين غدوني Allah ya halicce su dan ado ado fi rafi yanzu kai in kaga dan kullun dinare da nan GL kila ba za ka iya bambanta ba kila bai iya bambanta amma ai yarinyar da bata wuce shekara takwas ba sai ta kalli kullun wasu dinare ana duba ko sai ga dinare kai kuma Allah ba ka wannan idan ba da wannan kwakwalwa to wannan hadisin cike yake da nau'ukan fikihu da za ka iya na farko hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fadhu bi salati thumma al-khutbah tsarin annabi sallallahu alaihi ranar idi yana farawa ne da sallah sannan ya hudu ba na biyu salatul idi la tahtaju ila adalin aw duha sallar idi ba ta buƙatar a kira sallah ba ta buƙatar a yi kama da an zo kawai a tada sallah ko na uku Jawabu ittikai ala hasan aw ha'id wa ghayrihi ma lil hajj ya halatta idan za a yi kutuba idan akwai bukatar haka ko ba kutuba ba mutum ya dogara da wani abu domin manzon sama ya dogara da wa ya dogara da dinari to da ya halatta idan akwai dalilin da zai sa neman ya rike sanda ko ya rike wani abu a kutuba ya halatta sannan kai ma ko ba kutuba ba idan kana da dalura shi kenan sai ka rike sanda ya halatta ba a sallah ba ba a kudu ba ba a tafiya sai ka rike sanda ko wani mawaki ne ma yana cewa wa kuntu amshi ala rijlaini mu'tadilan fa sirtu amshi ala al-ukhra min al-khashab yace da shi ina tafiya sai dai waje da kafafuwa na guda biyu yanzu sai ga kafafuwa na sun zama guda uku sai ta kata kuci sanda yake nufi wato ya tsufa sannan na uku na hudu jawazu isti'anati bis talib aw sahibi wa ghayrihi ma fi ya halatta a nemi taimakon aboki ko dalibi ya ma malamin ta hidima domin nan sayyidina bilal radiyallahu ta'ala anhu ay almajir Umar sallallahu alaihi wasallam ko sai mun san ya tashi aiki to da ya halatta na uku alhaqqu ala taqwa Allah ana san kullum a cikin da mutane da zama masu tsoron Allah a rike tsatsar da su tsoron Allah zama masu taqwa تقوى الله Na shida kenan, نشيدة كينا na shida tsoron Allah madaukakin sarki shine shine wasiyar da tafi a ce ka ji tsoron Allah to wasiyar da tafi kowace tsadaki ce wala ka ji tsoron Allah sannan na bakwai wa mashru'iyyat wa'd al-musallin wal hudur li salat al-eid wa haqqihim ala ta'ati Allah an shar'anta ay wa'azi ga masallata waɗanda suka zo za salla sannan kuma a halarci sallar idi sannan gangan lihuduri lihuduri al'id da mahalarta wal hudur da mahalarta sallar bi salati idi wanda suka musalla idi a musu wa'azi sannan an shar'anta an shar'anta a faɗaitar da su biyayya ga Allah na takwas فيه تخصيص النساء بالوعد والتذكير في مجلس الخاص a cikin wannan hadisin an koya mana limamai su rika ware mata su rika musu darasi su rika musu wa'azin su na daban an sha nuna mana misali irin wannan akwai matsalolin da duk yadda namiji ya kai yayi bayani ba zai iya yi ba ko da ya yi ba zai gamsar da matan ba sabanin a ce yan uwarsu ce mace wacce ta tsalla duwar su ta zo take musu jawabi sai da sun fahimta ce da namiji sannan akwai kalmomin da kila namiji zai ji kunya kunya ta kama shi ba zai iya ambatansu a gaban su kalmomi ne kila ba zai iya fahimta ba zai iya fitowa fili ya yi bayani karara ba amma su idan suka haɗu za su yi junan su bayani kuma su fahimci junan su to ana buƙatar haka to mata suna da hukunce hukunce ya sa daga cikin hukumomin malamai musamman a wannan zamanin za ka ga ana ta rubuce rubuce fatawan nita ahkamun nita saboda a nuna ma mata muhimmanci suna da muhimmanci a musulunci kuma hukunce hukuncen su masu yawa الشيخ مصطفى بن عبد الله العدوي بالكافر فمجلد يريد أنت جامع أحكام النساء فاسألوا لما تام مجلد هجية سنن نتاع مشروعية حضور النساء مستند العيد للصلاة عن شرعا كما تات في إيدي كما يتزام جميع حديث نجفة حديث أن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها حتى ما تحيضه يا أهل السفسين إيدي إذا كنت تجيب ذات سلامة amma ana kabbar fari su ma za in ana addu'a za su ce hale amma ba za su talla, masu haiba tsofaffi ma za su je mata budurwai su ma za su je har annabi sallama da ya a tafi mata ma su tafi idi sai wata ta ce idana la la ta bil babal albas ya aikin Allah watan mu ba ta da hijab sai mutum ya ce bi kulli ta ha uktuha min jilbatiha to dai ka ara mata mata ka ara mana ta ara mata hijabi ko ta ba ta kyauta ba sai kina da hijabi ko sai kuma ki za ta tafi masallacin idi ranar sallah ba ta da hijabi to ki ba ta ko ki ba ta kyauta har abada ko kuma ki ba ta abu sannan na na goma alhaqqu ala sadaqa an ana ta a kwadaitar da mutane su zama ne zama masu sadaka sannan da sha daya as-sadaqatu sababun li mahwi al-khataaya wan najati min an-nar sadaka sanadiyya ce ita ta goge ma mutum zulubansa kuma sanadiyya ce ta kukuta daga wuta idan mutum yana sadaka ba zai shiga wuta na sha biyu annan nisa a sabu ahlin na mata suka fi yawa a wuta sannan bazlul nasihati liman yastahiquha ana san a zama ana yin nasiha ga wanda ya tantance a masa nasiha sannan na gaba dan mushidayati wa uqubatuha wa kadhalika kufranul ashir ba a san yawan kuka yawan raki mace ka zama ta fi yawan kuka shi ya za shi ya za wani ya ce kada ka auri mace hannana kar ka auri annana kada ka auri mannana ya ce annana wacce ita ta san kowa ba sai kanta da danginta annana kenan annana da hamza sannan kar ka auri hannana mai nuna ma wani so ba kai ba sannan kada ka auri mannana mai gori ke ta gori ba kai ka sa ta ma maka wani abu ba amma in ta maka shi kenan ranar da aka tafi sai ta maka sunan shi kaya yana ce shi kaya kakka aure su mannana da hannana da annana sannan ya halatta jawabu su'alin mab'atil hiya aw al-alima bi nafsiha ya halatta mace ta yi tambaya sai ma mai fatawa ce ma malami tambaya ya halatta nan ba ga ta nike ba sab'atu khaddin ta nike ko fitin lisan ko tace malana akthar malana asma'u wa madha wa limadha ko ko limadha limadha kunna akthar hadab jahannama aw kama qalat ya akai muka fiwa a wuta bazan san ba baka amsa sannan wannan na kwadai da su su'alu ahli jini gabaki da ana san duk abin da baka gane wa kai tambaya ka zama mai tambaya an tambayi sai na Abdullahi ibn Abbas kaifa adrakta al-ilma ko bima adrakta al-ilma ta ya ka sami ilimi yace bi lisanin aquli bi lisanin taquli wa qalbin aquli wa jismin ghayri maluli yace bi lisanin taquli na sami ilimi da harshe mai yawan tambaya duk abin da ban gane ba ne tambaya wa qalbin aquli sannan zuciya ta bai fahimta shi da hadda sannan wa jismin ghayri maluli sannan jikina baya gajiya an ruwaito cewa ta gidina abdullahi na abbasin a dare ne sai ya bincike kan ilmoma sha biyu ilmoma guda goma sha biyu shi idan malla an ilmin hadisi ma da hatu a al-arab idan yayi hadisi yayi hadisi sai ku kawo mu ba a karanta su ma a fitar da kalmomi a fitar da adadi a fitar da nishadi a cikin waƙoƙin adadi na larabawa sannan wannan hadisin yana nuna adamu wujubi taqfiyatil wajh wannan hadisin na nuna mana ashe ba wajibi bane mace ta rufe fuskarta wato sa niqabi ba wajibi bane wa annahu laysa bi awra sannan fuskan mata ba al'aura bace amma wal aula tatubu abinda yafi mace ta rufe bi annahu mustahabbun domin abinda ake so وهو قول جمهور أهل العلم هو في يوانشما لغيث انت cewa شيوا فسكر متبع الأورا بجي wato wannan matsala ce da ake da a akan ta tsakanin malamai amma alƙawlin rajin iqadi ba wajibi ne wata ba sai ta rubu hukunta ba ta sa shi yafi shi yasa Sheikhul Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Jilbabul Mar'atil Muslima sai ya ce da ba shi ra'ayin sa ke cewa ruba fuskar mace ba wajibi bane mace ta sani qadi ba wajibi bane sai ce amma shi ya kasance yana umurtar matansa da ƴaƴansa su sa kaga adalci ke lalle ne takawa abin da yake wajibi ka faɗi cewa wajibi ne wanda ba wajibi bane kuma ka faɗa cewa ba wajibi bane amma a babi na wara to ka umarci matanka da yayanka su rika sa niqabi ka sa su rika sa mun gane musamman idan ba ta kasance fuskar ta mai ɗaukar hankali ce eh, sai a ce wani namiji aka wasu mata su ce kai wanda ya kamata maza ma su rika sa niqabi saboda wannan wani matashi ne zamanin sai na Umar radiyallahu ta'ala an yana da gashi sai ta su taba cinuwa da shi a ranar sai mace ɗari biyar da dubu biyu zo shi wasiƙa amma a wannan zamanin da aka samu lambar shi mata su ce mai tek suna san shi sai sai na Umar ya ce a ajiye mai gashin ne ke jawo ai ana ajiye kan kawai sai ya ƙara kyau sai kyau ya ƙaru sai sai na Umar ya ce kai kuma yadda shi haƙi fitar da shi daga garin madina a mai da shi can iraki aka kai shi iraki sannan a ciki akwai ne akwai jawabin sadaqati bi zahabi ala ikhtilafi ashkali ya halatta kai mutum sadaka da zinariya domin ai su waɗannan ɗan kunnaya da waɗannan zabban da suka yanka sadaka da su zinari ne ko to ya halatta kai mutum sadaka da zinariya yau sai su game da wani ya ba ka zinari ɗari biyar shi kenan ka cikin masu kudin zariya dinare dari biyar dinare nawa yake yin zaka dinare ashirin sai wani ya ba ku dinare dari biyar suna yawa ko ba su yawa suna da yawa sannan a cikin hadisin na an fahimci annal nisa'a ya'khudna makanan ba'idan an nisa ana son mata a samu waje can baya da maza kada a samu ikhtilafu ba sunna ba ce ba za su cakuɗa da maza a mata a musu wajen su a baya shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce akhiruhunna haythu akharahunna Allah kuma da su baya kamar yadda Allah mai da su baya su tsaya a baya shine daidai جواز التقييد في الموعظة إذا اقتضت ya ذلك a حلت أكوت idan akwai أقيد a أكوت خاطر domin annabi ya ce ne an da inna kunna aksabu habali jahannam su ku kuka fi yawa a wuta har wannan manzo ya so su wa'azi a ce ku kuka fi yawa a wuta ai kaga akwai sosuwar zuciya shi ne za a ta ma ta zuciya ta fito ta sosu ta kasa hakura ta ce amma aikin Allah ya ne sannan wannan na nuna mana yadda sahabbai mata suke da kokarin sanin ilimi ba su saka ci da shi shi yasa na na Aisha radiyallahu ta'ala an ta bi su. كعلمة النساء نساء الألقان لم يمنعهن الحياء أن يتفقحن في الدين لماذا لا ما تم مدينة ما تم مدينة ماذا لا kunya ba ta hana su fahimci addini ba sai su zoke tambaya kai abin da kake jin ai ta boye boye kana da kunuku ba za ka yi tambaya ba ka san mutunci kana ta bauta ma Allah a cikin najan akila ko a cikin jahilci to su sai su zo sai su zo wajen manzon sama sai su tambaya domin su san hukunci domin shar'in ibada mutum ya yi ta akan yi muna roƙon Allah mu da hukunci waɗannan hadisai da muka karanta guda uku Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma abin da muka dace Allah ya ba mu lada Allah ya mana albarka a cikin rayuwa malam Allah ya Allah ya gababe ni da sha'awar mata a waje amma ba na sha'awar matana matata alhali kuma matata ta ci mafi yawan mata wajen komai don Allah malam menene mafita mafita ka ji tsoron Allah yawan mafita mafita ka ko tsoron Allah kuma kai ta addu'a daidai gwagwado kai abin da za ka iya yi zan da kuma ka'idar da ya bada idan mutum ya gama ta wani a waje ko ya ga wata mace a waje zan sani ya ce sauri ya shiga gida ya tashi domin duk abin da ya gani a wajen nan to matarsa ta gida tana da shi kila ma na ta ya fi na wajen to kaga shi da kan shi ya shaida ya ce ta ci mafi yawancin mata a komai ya ce duka ta fi mafi yawancin in ya sa kuma mutum zai zama ya fi da wasu abu sadaka ka ya zama mai tsohon Allah kuma ya rika addu'a Allah madaukakin sarki ki tsaka mu gaba sannan ya ce Allah ya samu yawan son buri samun abubuwan jin daɗi a taimake ni da mafita a addini Allah ya kama malam ilimi da takawa Allah ya samu cika da imani to cikin abin da ke sa mutum ya zama ya zama mai kwaɗayin abubuwan duniya wannan dabi'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani zai ga al-insan جاء العمل جاء الأجل جاء الأمل جاء الأجل الإمام ابن حجر الشفة البابتي ليزانا أقرقشن حديث ينون يبدأ أكير إيجين يا تقانم بور القن أدم لكم أجل انسى أجلنا جاء بورنا جاء كرشي أجل في المساء shi ya sa duk ka gama abin da za ka yi ba za ka gama burace-burace ranar da za ka mutu kuma sai ke burin wani abu cikin abin da zai baka mun a da sallah babban nan da sauki ina jin an yi muhazara akan alqana'a ko ko ba ku sallah ko karama na mai tsakanin da a akan alqana'a a cikin mun ba da shawarwari da yawa a game da hanyoyin da mutum zai biya karanta ma kansa san duniya daga ciki dai ka zama cikin kana zama cikin mutanen da suke daidai da kakkar ka shiga cikin mutanen da suke sun fi ka wadata dan kullun kana rayuwa da mutanen da suka cika wadata to kullun sha'awar yin rayuwar da suke za ka kai ko ba za ka kawo su Sai kuma cutar za ta zo ta damuwa yana rage maka imani sannan yana sa maka ciwon zuciya da bakin ciki karshe kuma kila ka zama kafa ma ciwon hassada ya kama kaga shi kenan mutum ya mutu da baki da ka zauna da mutanen da suke da su ko wanda ba su sai ka ba sannan na biyu kullum idan wannan fitinar ta taso maka a zuciya to ka kalli waɗanda suke kasan ka mota kake da ita ta shiga sai ka ga wani ya zo ya wuce da wata kasuwar mota to doki ko da kai ka kalli ne mashi kalli ne mashi kar ka kalli wata mota mota ma ga baki da kai kalle ka kalli ne mashi in ma ba haka ba kamar tsallake ne mashin ka kalli ne ke ki idan ba haka ba ka tuno wasu mutane da yawa waɗanda ka san su ce kin ma ba su da ita kai kuma gashi Allah ba ka mota amma kai tunanin kake ka samu wanda ta fi ta kullum tunanin kake shi na abin da ban sani ya faɗa mana ya mu umarni ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazzabu ni'matan alayhi ku kalli waɗanda suke kasan ku kallon waɗanda suke ku. in kuna kallon waɗanda suke kasan ku to shi zai sa ku zama ne ba za ku raina ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku ina ba da wannan kisan su da yawa na ruwa ta imamu a cikin ruwan bagaja ya kawo ta wani mutumi ya zo ya samu sarkin garin ya ce sarki talauci ya dame ni sarki ya ce yanzu ne kake son amma ya ce shi so yake a kulla kanshi kawai a kashe shi ya huta da wannan duniyar in talauci babu babu babu shi kenan sarki ta abinda kake so kenan eh hauni je ta tafi bulle mishi kai hauni ya tafi da takobin da zai bulle masa kai an tafi sai ba a cire mishi riga ba ba a cire mishi wando ba sai wani ya zo da gudu daga ne sai ce guda ta ka guda ta shi da Allah kafin a yi a yi mishi a cire rigar nan ina santa rigar nan tashi ni ina santa eh? wannan rigar banta sai ta bai da shi wajen sarki kamar yadda wajen sarki sarki sai ya haka ka dawo sai sai na ba da shi a duniyar na akwai wanda ya fi yin wahala ya fi yin wahala har yana da bukatar wannan banzar rigar tawa sun ma duk inda ka kai ga wahala akwai wanda ya ji da shan wahala amma ba mu kallon wannan sannan a gefe guda burin da kake da shi na duniya in ka kalli wani na da wani abu to kuma ka kalli wani abu da Allah bai bashi ba kai kuma Allah ya baka duk haka Allah ya yi in ka kalli wani Allah ba shi katon gida to sai kalli kuma kila yana da wani abin da Allah bai ba Allah ya ba shi bai ba shi kila katon gida yake da shi sai ka ji sha'awar gidan kai ma ina ba a cikin wannan gidan kake da shi kana jin ai kai wahala kake sha a duniya sai kalla kila Allah ya baka addini shi kuma Allah bai shi addini ba wace ni'imar ta wannan amma muna manta wannan kila Allah ya baka lafiya ba wani abu da ke damun ka kana cikin waɗanda zai ce yau shekara biyar ko ciwon kai ba su yi ba to kila shi kuma ba zai yi baccin daren nan ba sai ya sha kwayi sai ya sha magunguna mutane nawa ne yanzu yanzu wani da zai kuma ka da magungunan da yake sha in hankalin ka ya tashi kullum kuma sai ya sha da ne yake rayuwa kaga dai wannan da mutum ya kai kallon su so da muna baka shara ka rika kallon ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka ka kare na ta ka je ne yawan burin in ka ji buriya ta taso maka to kalli wani na kasa da kai ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka bai masa amma kullum idan za ka kalli na sama da kai wannan ke ina da tambaya akan dabi'in nan wanda manzon Allah ta sama ya ce su rika ci to malam dole sai mutum ya samu wannan dabinan koko kowane iri mutum ya samu to a shek abdullahi abdullahi bin baz rahimahullah ya ba da fatawa yake yana ganin kowane dabino na madina yana da wannan halala yana tambaya ne akan dabinan ajwa to da in zaka samu karkacin dabinan da yake a madina wanda na madina ne to ba shi a shek bin baz yake ana fatan ya zama dukkan wani dabino na madina ba dole sai wannan ajuwan ba domin ka je ajuwan za ka gan shi yana da tsada na musamman ne shi ga shi kuma ba wani kato ba ne za ka gan shi bacci sosai sai ga ya fi tsada to shi na shi kamar su zamu lazi fas ya ce a fahimtar sa yana ganin dukkan wani dabino na madina yana da wannan falalar da annabi ya faɗa cewa wanda ya wayi gari ya ci guda bakwai Allah zai tsare shi daga tsari duk wanda zai masa asiri ba zai kama shi in ka ci guda bakwai to da kace da kuɗi ki samu dalilan Madina wanda na kaddana ba na kaddana a cikin shi ba irin da ku nan malam menene hukuncin shafa fuska bayan addu'a wannan mun sha bayani kan ta malamai sun yi a kan ta wasu suna ganin mutum zai iya shafawa wasu suna ganin ba zai iya shafawa ko da hadisin malamai sun yi safani akan ingancin sa shin ya kai matsayin ya zama hasadun da gaibi ko ko zaifi ne wanda suke ganin ba zai kai matsayin hasanul ghaibi ba sai suna ganin ba za a shafa kamar misalin wa al-imam ibn Sina ibn Abdullah kamar misalin Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah a wannan zamanin kamar misalin Sheikh al-Albani da al-Majiransa amma al-imam ibn Hajar al-imam an-Nawawi da wasu malamai tun a can baya suna ganin za a iya shafawa domin hadisin suna ganin ya kai matsayin hasanul ghaibi bi majmu'i turkihi wa shawahi na'am alaikum salam akan eh wasu wani ne bai fada ba ni bane ni ma ina da nawa ani sai akwai ana gane mata yadda malamai suka ce ana gane mace ta gidansu tarihin gidansu yana tasiri ya mamata take ai malamai suna cewa da manzon sama yace tazawwajul walud al waduda ku auri mata masu kauna ku kuma masu haihuwa ya kace ta ina za a gana mace mai haihuwa shi na kace sai a duba mamarta ya nawa ta haifa in ita kare ta haifa kaga da damuwa ce ka aure ta ba za ita kuma ba za ta haifa kowa ba uwar ta ita kare ta haifa daga nan ba ta sake haihuwa kowa ba kagan ka je ka aure da kila kai ko ba za ka haifi kowa ba ke akwai yiwuwar haka musulunci ya tabbatar da ilmin wirasa ban gado ana gadon abubuwa da ana gadon halitta ana gadon dabi'a a kimiyyance ya tabbata sannan a dinance ya tabbata wa ana kallon uwa sannan ana kallon gida yayin ta suke a gidajen mazajen su. amma wannan fa ba ka'ida ba ce ka'ida ce kulliya ka'ida ce muqaddida malaman musulunci mata ka'ida muqaddida wato an bibbi an yi istikra'i an bibbi an bibbi an bibbi aka ga abin da ya fi tabbata kenan amma zai yi wa a samu tafani ka a samu wata duk yan wanda in mutanen kirki ne ta kuma ta zama fantarari na ana iya samun wannan ta haka dai za a gane sannan sai addu'a yake ta addu'a ko duk ka gama laliban ka sai kuma ka ba Allah shi na ka ce kai istishara kai istihara istishara kai yi shawara istikhara kuma ka ba Allah zaki Allah na ya abin da zan iya ya Allah ka tabbatar min da alkhairi shike duk wanda ya wannan ba zai ta ba zai ta sun ce ma saba man istikhara wala khasira man istashara duk mutumin da ya istikhara ba zai tafi duk mutumin da ya nemi shawara sannan shi ma ba zai yi asara ba aikinsa ba zai zama na banza ba sannan wala alama ne fasada sannan duk mutumin da ke bin dukiyarsa yana tsara dukiya wajen kashe ta to ba zai talauci irin bakin talaucin ba zai shiga ciki ba ba hadisi bane magana ce mai likin ku ta ka ake gane Allah na kai sai na karshe mu tashi ai lokacin da ya fara ko na'am so lokacin ina tabbata kan zakka na san haka nan, ya tara muje wai na tambaya ne samun abun gona amfanin gona ya kankan gona dubu goma ko ko shida shida sai ka sa gida goma sai ka fitar da ɗaya kasa gida goma sai ka fitar da kashi idan kuma kai ta shayar da ka wato noman rani ne sai ka raba gida nawa gida ashirin ka ɗau ɗaya ka ba da goma sha tara na abinka dubu shida ne kun kai ka noma da kakkai kai kai aikinka ruwan ka kai ka sa'a har yi amfani da injin ɗinka da generator ka da wahala ya kinje ka jara ya kinje ka ka jara to za a shafi za ka kasa sai ka ɗauka shi da shi da ake ce masa nisful hushin rabin ɗaya bisa goma nisful hushin su idan kuma Allah maka mutum sarki ne ya shayar da ita nan ba za ka ce ai ka sa taki ka zuba taki ai kowa da ba ta ke zuba taki zuwa yake ko ba ka bane in ka zuba taki ruwa bai zo kuma ya za a yi sai hmm? ta me sai ta ne. kaga in ruwan Allah na sama sai ka kasa gida goma sai ka ba da kushi ta قد عصى أهدي إلى خليها umma shagila asa faqad asa wanda ya kamar tafiya ba ta data kan ya ci wannan magana ba sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ha an gama shi kenan